rahim al-imam ibn yana mana bayani akan al-ilmun nafi' yana siffanta mana me ake ce ma al'ilmun ilmun nafi' al nafi' yace shine ma asmara al-khashyata duk ilimin da ya gadar da tsoron Allah to shine ake ce masa al-ilmun nafi' to shine sai yace wa sababu zalika dalilin da yasa aka ce Ka ba al'ilmun nafi waccan sifar cewa khashiya ilimin da ya gaji da tsoron Allah أن هذا a النافع يدل على ne ilimi mai amfani yana shirya tabbaci zuwa ga abu biyu yana nuni zuwa ga abu biyu shi ilimin da ya zama mai amfani yana nuna maka hanyoyi biyu ya kai ka ba abubuwa guda biyu ahaduhuma na farko ala ma'arifatin lahi ta'ala ilimi mai amfani yana sa ka san Allah ma ya tafi min al-asma'il husna da abinda kuma Allah ta'ala ya cancanta na ilmo na sunaye waɗanda suka fi kyau wasifatil ula da kuma siffofi waɗanda suka fi ɗaukaka wal af'alil bahira da kuma ayyuka waɗanda suka zama masu ban sha'awa ayyukan Allah kenan an ga eh, abin nan ilimin da ka san Allah da shi ka san al-asma'u da as shi ne al ibn al-qayyim ya waƙe su al-ilmu aqsamun salatun ma laha min rabi'in wal biya biyani علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان هذا شيء وانا قدر معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى وأفعاله الباهرة وذلك يستلزم إجلاله كون يسنسونا الله yanzu mutumin da ya san sunan Allah cewa daga cin sunayen Allah akwai shadidul iqabi ba zai yi ma Allah sabo ba zai girmama Allah duk wanda ya san a cikin suna da akwai alghaniyu to ba zai yi rowa ba wai izamahu da ganin girman Allah wa khashiyatahu kuma zai gadar ma mutum da tsoron Allah in dai mutum ya san Allah wa mahabatahu sannan kuma zai sa mutum ya rika jin kwarjinin Allah kuma habbatahu kuma zai rika san Allah wa raja'ahu kuma zai rika fatan Allah madaukakin sarki ya bashi lada wa tawakkul alaihi kuma zai rika dogaro ga Allah wa ridha bi qada'ihi kuma zai yadda da hukuncin Allah wa sabri wa sabra ala bala'ihi sannan kuma wannan zai sa masa ya zama yana haƙuri idan Allah ta'ala jarrabe shi kun ga waɗannan su ne makamat duk da wasu ahwal ne an faɗi mana cewa almakama ce hiya allati turithu ahwal idan mutum ya rike makama, to sai Allah kuma ya bashi ahwal wal amru thani abu na biyu ilimi ne amfani yake nuni zuwa gare shi al ma'rifatu bima yuhibbuhu sanin abin da Allah ke so wayar bahu kuma Allah ya yarda da shi وما يترهه دا أبن الله بايا سو da يسخطه Allah ke الله da shi, دا شي من na aƙida. Ɗan mutumin da ya san ilimi mai amfani da wala ka same shi yana da matsala aƙida ba zai zama salin alin yake tsakanin shi da sunayen Allah da siffofin Allah da tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya sannan wani amalin zahira da ayyuka na fili kamar su sallah bayan shi yana tsara sallah yana tsara zakka yana tsara azumi batina da kuma ayyuka na zuci da akwali da kuma magangani mutum zai tsare su wannan su ne abinda ilimi mai amfani ke nunarwa abinda kuma ake kan mutum ya tafi ke su da duk ilimin da za ka koya wajibi ne physics chemistry biology wane ne to su zama sun zama maka dalili ne na ƙara gaskata Allah ne Allah ba su kuma mutum ya zama kafiri ba da rika jin aishi ya isa a'a lokacin da kai bincike ka gano wani abu na halittar Allah ta'ala halittar nan halitta ce ne rai ko kuwa a halitta ce sangarariya to mutum ƙara ni a Allah al'amarin su ke shi ne bature sai rubuta littafi ya sa suna al'ilmu ya du'u lil iman asalin sunan littafin man cannot stand alone man cannot stand alone shi ne wanda ya fassara littafin da larabci sai ya sa suna al'ilmu ya du'u lil iman shi wanda ya rubuta littafin ɗan ƙasa america kamar a ce provost ne rector na wata makarantar kimiyya a abin nan new york ya rubuta wannan littafin nasu ya sa masa suna man not stand alone insanu la ya ƙomu bi nafsi ɗan adam ba zai iya tsiriwa shi kaɗai ba ku shi ne shi mai fassara sama littafin suna al'ilmu ya du'u iman ilimi in dai mutum ya sai to sayin zai kai shi zuwa ga imani ba kafirci ba wanda sai rubuta littafin nan ba musulmi ne an ka karanta littafin za ka ga yadda ya kokari daidai wa gudun irin matsayinsa yadda ya tabbatar da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala sabanin waɗanda suke yin kimiyya ba ba kimiyya da mutum ya ji ya karanci social science shi ne nan kawai zama mahaukaci in ka karanci social science shirman ba da kai kawai an maka an maka bayi an maka jini aka ɗibo kawai aka zuba maka a jiki jinin wani ne kawai aka ɗauko aka zuba maka a jiki ka san abin da kai social sciences kawai shi kenan zai mutum zai ce wai shi bai zama akwai Allah wani mashirmanci na nan shi shi yayi Allah dai ya halici ɗan adam amma shi ba inda Allah ya ce wai wai abauta mishi saboda in ya zo cikin musulmai sai ya sallah kar su kashe shi in ya je inda kiristoci suka fi yanka zuwa coci ci kasu kashe shi profesa ne na jami'a ina na nan Ahmadu Bello University ina ne na hudunsa kuma zai kira ɗalibai ya kulla kofa ya ce yana son waɗanda za su gaje shi a wannan kafircin nashi kaga wannan duk ilimin da mutum zai kowane ilimi ne ilimin da ba zai gaji maka da wannan abubuwan guda biyu ba wallahi ba alheri ba ne sharri ne kuma mutum ya kuje masa bu zalika liman alimahu sai hakan ya wajabta ma wanda ya san wannan ilimin almusara'ata ila ma fihi mahabbatullah ya gaggawa zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ke so haka ilimi ke gadarwa wa ribahu da abin da Allah ya yarda da shi wata ba'uda sannan haka na tilasta masa ya nisanci amma ya tarahuhu abin da Allah bai so wa ya sakhatuhu da abin da Allah ke hushi da shi fa idza asbara al-ilmu li sahibihi hadha fa huwa ilmun nafi'u ilimi idan ilimi ya dadar ma mai shi wannan ababu da aka ambata to huwa ilmun nafi'u to shine ilimi mai amfani mata kana ilmu fi'an, in lokacin da kuma ilimi ya zama mai amfani wa waqara fil lillahi sannan ya tabbata a cikin zuciya dan Allah aka yi shi a karkashi al qalbu to zaka ga zuciya ta kanta ga Allah wan kasara kuma ta karye lahu ga Allah wa zalla sannan ta shi haibatan wa idlalan saboda ganin kwarjinin Allah da ganin girmansa wa khashiyatan duk matsoron Allah wa mahabbatan da san Allah wa ta'aziman da girmama Allah wa matakashi alqalbu lillahi kuma duk lokacin da zuciya ta zama ta da Allah wa kasara lahu wa ta karye dan shi wa zalla kuma ta kaskanta ana ani atin nafsu bi yasirin halalin min ad-dunya ko ta zuciyar nan tayi qana'a ani aci. sai ta samu kana'a ta wadatar da ɗan kaɗan da ta sama a duniya sai ga dukiyar ba ita ake kalla ba ba ta abin da suka sama kenan sai suka zauna lafiya mun fi su wadata mun fi su komai amma sun fi mu wadatar zuci amma sun fi mu lafiya sai su daɗe suna rayuwar su ba su da tashin hankali mun kuma mutum ya fi ɗan shekaru kaɗan sai a ce hawan jini ya kama shi hudu na rayuwa hauma ma in kai kana ganin kana da ƙana'a ka shawarwarin mutane su ta maka yawa wancan ya maka surutu a bai kamata ka zauna haka ba kaza kaza kaza dole yanzu matsayi na jirgin kariya ko ba haka suke cewa ba su ba su ce muku ku kuna kuna wajen ku suna jami'a wajen ku suna ofis amma mu da ake ganin mu mu almajirai ne to muna shan waɗannan surutu ce ya kamata lokaci ne na jirgin kariya jirgin kariya kike kariya ce ce ku zuciya ta zama ta wadata da wannan karatu ne fa mai muhimmanci fa mai tsada fa wannan inda Rajab ke faɗa mana halin da muke ciki a rayuwa kenan wani farfesa muke magana da shi farfesa ne na shari'a ya taɓa fassara wani littafi na malam abdullahi gondo da Habibu insani min fisali shaitan littafin na mala abdullahi gwandu ne ɗan ƙarami haka imam ashir eh, abdullahi gwandu ya ɗauko ɓangaren littafin ihya ulumuddin na al'imam al-ghazali eh, a wannan ismul muhlikat ruhu al-muhlikat ya zazzabo wata abu a ciki ya zabo al-muhlikat sannan ya ɗigo wani abu daga cin al-munjiyat da ne ya rubuta wannan ɗan ƙaramin littafin a matsayin talhisi to shi wannan profesin ya ya fasa wannan littafin to muna magana shi kan muhimmancin littafin to ce in littafin yana karantawa sai ya ƙaryata kansa shi ya faɗa mai ce sai ya ƙaryata kansa yana cewa abubuwan da malam abdullahi ya rubuta ko ƙwara ɗaya baya aiki da su hauma hauman rayuwa kawai shi kenan daga da yin wannan hange hange sai mutum ya hange-hange sai ya daina yin addini aiki kawai yana hangen can muna magana da wani cikin irin masu dukkani yanzu na jami'a irin masu cewa a yi kariya cewa aboki ne da ba da la'ana fiye muna tuno baya cewa ga yadda aka taso da ana abu kaza ana abu kaza ana abu kaza shi taso shi so tani daman aka gama jami'a to daga wannan lokacin kafin a kai irin shekara arba'in din nan zuwa dan saman nan to lokaci ne fa da mutum fa na building kariya so tari da suna noma waɗanda suke gefen ka ba kanka kake kallo da kuma yadda za ka tallafa rayuwarka Wani aka kai kofi din nan aka dan wuce kofi to daga kuma lokacin da zai ga mutum hankali ya dawo mishi ya fara waigowa yana kallon al'umma in ya kai arba'in kaga tunanin mutanen mu ke in ka tara kuma mutane ɗari kashi casa'in da wani abu tunanin su ke hau ba hau ka tara duniya mutum ya tara ya tara ya tara ya tara kuma da za a zo kai kafi shi na tsuwar rayuwa shi ana ta yi ana ta yi ana ta yanzu wancan aiki da kuɗi ya zama mushi ko ya zama kuɗi me ya tsina na masa Kamar kamantawa ne fa malam abubakar imam fa yake nuna mana cewa in ka samu kuɗin kuma suka yi yawa ba tsuwa da aka sama ba a rayuwa lokacin kuma rashin natsuwa zai zo maka a cikin masu kuɗin Najeriya ai wallahu alam bi haka riwaya an sha akwai wanda bai cikin manya-manyan masu kuɗin Najeriya ولو شئت لسبيته an ce ko mata baya iya zama da ita ba yi da lokacin ta an ce mata ba su iya zama da shi duk matar da ya auro sai ta kawai ba ta da lokacin shi bai da lokacin ta sai ta gaba sannan kuma akwai al'akbar al-mufji'a labarai masu tayar da hankali na yadda matan masu kuɗi suke zuwa suna lalata da yaran gida saboda mijin bai da lokacinta amma ga komai na jin daɗi nan a gida komai akwai komai yi mata za a yi ba ta ko ka kaza turawa take amma kuma mijin ba zai iya ishba'u gari za ta ba zai iya biya mata ta kowa ko ba yi da lokaci yau baya waccan ƙasa gobe baya waccan ƙasa wannan duk misalai ne kuma kana fira da masu dukiya ta yawan nan lahi mutuna suke na abin da suke faɗa maka kenan cikin ya riƙe waya biyar a hannunsa yana cikin ake eh, ana sai ƙuru a nan. daga an akwai mutum da na gani da ido na ba labari aka min ba an riƙe mushi wayoyi kuma ba gwamna ba ne shi gwamna ne kasan su ba sai su riƙe wayarsa su ka a aiki musu da bom sai su shi ne kuɗi ne kuɗi ya yawa suka ke maka abin nan ake to ilimi in dai don Allah mutum ne zai sa masa kana'a وشريعت به سي زما يا قوشي دا وانا زوتيار تزم كا قوشي دا حكا فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا شي حكا زما يا سبب ما زوتيار القناعة تزم انا دا وداتا زوتي والزهد دا زهد في الدنيا في الدنيا أبن لا كشي مزود الإمام ابن الله رحمه الله قال لا يتعني في ذلك إذا أنت تمسك الدنيا دي ليك ولا ولا تسكنها في ka shigar ka riƙe ta a hannu biyu abubuwan rayuwa zaruriyatul hayati hajiyatul hayati ka yi su babu laifi ka zama kana ma da tasiniya amma kada kai nutsu a cikin tasiniya domin nutsu a cikin tasiniya tabbas ya kai mutum ga halaka amma dai zaruriyatul hayati ka zama akwai su hajiyatul hayati a zama ana biyan ana da abin da za a iya biya ma bukata yanzu idan aka kawo zaruriyatul hayati a rayuwa mutum zai iya gani daga cin ya zaruriyatul hayati akwai mazauni akwai abin da za a ci karatun yara lafiyar su su ne na cin zaruriyatul hayati babu laifi mutum ya nemi dukiya gwagwadon abin da zai iya biyan bukatar waɗannan lalura su ta taso in wannan zai iya yi ba sai yayi an murya ba ba sai an je ana bara ba ba sai an je ana neman taimako ba wannan an wuce zaruriyatul hayati akwai hajiyat annunsu masu biye musu suna cin hajiyat motar hawa suna cin hajiyatul hayati domin mutane da yawa suna rayuwa ba mota amma sukan sha wahala amma inda mota akan samu sauƙin rayuwa misali nake bugawa abin hawa kai ba kawai mota ba abin hawa Haji ya hajiyatul hayati abin da ya wuce waɗannan su ne ake ce musu tasiniyat mutum shi kenan sai a ce yana da kaya seti tamanin yana da kaya seti saba'in yana da kaya seti sittin kamar mahaukaci shi kenan in ya tashi zai yi kaya malami ne mai karantarwa daga kuma har ƙasa kuma yana koya ma ɗaliban shi haka za ku yi. daga ƙasa har sama iri ɗaya hula ta dubu ashirin shadda dubu talatin takalmin dubu hamsin shi ke ne ba haka ba ba mun da haka shadda dubu goma sha biyar da sa ta yi kota da tsaye mai manja ɗaya ya sa ta sha manja ɗaya kaga duk waɗannan ba su cikin al'ilmun abin da ilimi mai amfani ke gadarwa bai kamata mai tarbiyya ya koya ma wannan da yake ma tarbiyya wata ɗabi'a ya san da za su dore da ita a cikin rayuwa ba kuma Allah ta'ala bai halicce mu da baki ɗaya mu zama irin ɗaya ba sannan malami baya neman ɗaukaka da tufafi kamar yadda mafi yawanci tunanin wasu malaman mu na wannan zamanin yake suna ganin tufafi suke samun ba su samu ɗaukaka a kayan sawa masu tsafta mutum ya zama mai tsafta wani ya ganni ya yi maganarsa ran da shi shirin ji ne kuwa gani na sa wata shadda shi nan har ya mawuce zai ce a shi malam kana sa in wannan shi jeri ce jeri'un a shi ina sa in wannan shadda sun ce masa tozo bari mu faɗa maka abin da kake son ka ji duk da zaka ga na sa kyauta aka ba a cikin ka rubuta in za ka rubuta tarihi na in kana cikin wanda za su rubuta tarihi na ka rubuta wannan duk shadda da ka ga sa ta ko ka kanta su ta aka ban ita annabi kuma yana karban kyauta ko zai karba shi ce na sai na kyale shi ya tafi hau mashin ɗin shi ya tafi a kan mashin yake wanzu ma kila sun ji lokacin kullu ma huwa fanin duk abin da ya zama mai karewa ne la yabqa min wal jahi ba zai tabbata ba daga dukiya yake wal jahi ko daga matsayi ne da fudulil aishi da kuma abin da ya zama shahasiniya su ne fudulil aishi abubuwan da suka zama saura ne a rayuwa ko ba ka yi su ba komai allazi yanqusu bihi hazzu sahibihi inda Allah min na'imil akhirah wanda wannan rabon mutum na lahira na raguwa da shi irin waɗannan abubuwan da mutum ke yi ya sa in waɗannan kayan ya rika ji da wuya mutum ya sa su bai zama yana ya rika jin kuya nawa a ransa ba ai labari ake badawa ko an ce akwai masu wa'azi Allahu alam an ce suna wa'azi sai su haka suna girgiza kai a ga hularsu idan za su in su ɗan yi jawabi haka sun sai su saba malam malam a hango rigar su sabo shi hagu minti ɗaya biyu ya saba nan ya saba nan kamar wancan da ya je taɗi ku, ce duk wani jiji da kanki da wani da wata kankama da kike yi da juya rigar na a gani ce da ɓata lokaci da kike yi ce to ina ganin shi a ƙasan takalmi ne ya girgiza to shi ma shi ne yin wanda ya mata komai kenan to shi ma shi ne wanda a wajen wa'azi Allah ka tsare mu Allah ya ce da addu'a shi ɗan kuma fa ka sani fa shi ɗan fa shi ɗan fa ya fi ya fi ya fi damun mutanen kirki ba wallahi shi ɗan ya fi mutanen kirki ya fi damun mutanen kirki in ka zama mutumin kirki ka zama salibi to shi ɗan kai ya fi bi saboda ka kullum ba ma ba man shi ya fi aika su da mutanen da suke masu addini ba an ruwaito ba ibnu abbasin aka ce wani ba yahudi a gaban shi ya zo ya tambayi ibnu abbasin ya ce ah, mu hannun yahudi na mu ba mu wasu wasi sai ibn abbas ne a to shi na haifi bai da waje a wajen ku ba yi da abin da zai sata a cikin zuciya ku da kuke tsunannu abuna zuci wal khanaji wani abu a wajen ku ko mutumin kirki shi kan ya fi damunsa ya fi kawo masa bara kullum to sai mutum ya ta addu'a kuma yana matsa ma kansa وإن كان كريما الله كما قال ذلك ابن عمر إذا متمن من يقسم شيء درجة نشي أو أن الله أمر يدى ابن عمر وغيره من السلف وروي مرفوعا kamar yadda ibn umar ya ruwai ya aka faɗi daga gare shi da waninsa da wasu daga cikin magabata kuma an ruwaito marfu'i cewa duk abin da zai yi maka za ka samu na dukiya ko kuma na matsayi a duniya ko kuma abubuwan da suka zama tahsiniyatul hayati ne kuma ka zama kai ka kai ta su waɗannan abubuwan to suna rage maka wasu rabanka ne wani rabanka na lahira ne ko da kana da matsayi a wurin Allah amma dai ka samu ma sai za yi ibn taymiya ai yace zuhudi shine tanku ma tanku ma la fa'u fil akhirah duk abin da ba za ka yi amfani ka ba a lahira ka bashi shi ake ce ma zuhudu shi kuma wa utan kuma yi haku da rabu fil akhira ka bar abin da ake jin sa zai iya cutar da kai a lahira zai iya cutar da kai a lahira mutum ya nisanci wannan ku shi ne abin da ake bukata Allah shi ya tadda mu Allah ya mana gambatar a rayuwa وصلى الله وسلم وبارك على wa محمد وعلى آله وصحبه أجمعين shi na aiko wa alaikum salam yi mana an kalifi mutum da ita mana shi ne daga baya ilimi ilimi da tsoron Allah su ne za su zo sai su sa ka sai su sa mutum ya zama bidas. ai an tambayi ibn taymiya aka ce a yi hasudul mu'minu shin mummuni na hasada ke ce mana sai mummuni na hasada ciwo ne a zuciya Ke ce lakin nan mu'mina yukhfi amma wal munafiqa yubdi shi mummuni yana koya hasadarsa a zuciya baya bayyana ta amma munafiki shi ya bayyana saboda ibnu taymiya ya tabbatar maka sai ce amma kin ita khabara ikwati yusufa baka ji labarin yan uwan annabi yusufa bane ba mummune bane ba su ba amma me suke yi ina hafiza ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin kaka faɗa musu saboda tsoron hasada wannan ma za haɓu bihi wa ajma'u an yaji aluhu fi ghayabati az-zub wa awhayna ilayhi la tunaddi annahum bi amrihim hadha hum la yash'urun na'am

tarafi ne game da wannan jihadin idan aka bar marayu kamar ga uwarsu da dukiya in dai kaje ne don dan karwa ce ai wannan ba ce sai mutum ya je ya aure ta ba wata mata da ta nan tana ce ai ko wadda ba aure za ta yi ba sai mako aka ce a sayu kai iyakar bakin kokarin ka wajen taimakon ta ko ba auren ta ba hanyoyin taimako suna da yawa sannan kuma wanda ya tafi domin ya je ya ci dukiyarta Ta ga wannan ba ma shi tambaya kan shi ba shi ya san manufar ta hijratu ila ma hajar ilayhi ko innamal a'malu bin niyyati niyyar sa ba niyyar ya dauki nauyin ta bane a'a niyyar ya dauki nauyin kan shi ne ko ta dauki nauyin shi shi kenan a haɗe cin ya dukiya kaga wannan ya zama banza

yana cikin kanin kawai don yi kawai da ake cewa bayan mu al'ilmu inda na dino wa dino inda na ilmu mu ilimi ya wajen ba addini sai daga ibada mutum yake al'ilmu ibadatul qalbi wa salatu sirri haka al-imam ahmad yace mana ko ilimi ibada ne shi da yana shiga cikin mana mutum yayi dan Allah manufar sai yi don Allah yi don Allah nan shi zai sa masa ƙwazo babu laifi ya ta sabuki ya ga ya fi wani wannan ba riya ba ne ai fi zalika falyata na fasil so aikin alkhairi ana son kairi jirge amma tunanin ka shine Allah ne zai sa ka ba mutane ba ka fahimta ai Oh. ban ji ba fa ko to samun kenan ai wani ina na waye ya samu da wadawa suka samu su da hannu kusa ne kuka yi aikin kuka ku faɗi wannan da ba su yi ba nake son su kuka idan ba su yi ba a ba shi sai sati mai zuwa su je su yi an ƙara musu kuma ba a ƙara musu kowa duka kowa duk wanda ba shi ba ina wani da kuka yi zan za mu ke ɗauka mu hmm. su kuma ga tsarin aiki hmm? auki ka rubuto? ko mu gani ah ya za ka ta kuma kuma kayan rashin hauka <laughs> fa ta hafa. wara'a akwai masu sura'atu ya alamu kha'inatul a'yuni to kai mai ina naka na yi ce kaci na baka tatta kutub il'an rubuta yanzu a miƙo kai ma ne ko naka, na kabaluhu maktuban ya eh? kama da wannan mana ta a ba kai ya akhi to ba kai ba kenan to barin baka takaita wani ya zo muku da littafi ya zo muku da alisti a fi ma'arifashin ashab in an ba da aiki wasu ba su zuwa su je su aka ranna a karatun littafai na asaba ne tambaya kan sunan ka zaɓe ke rajahata su ne suka ka rajahantar da wannan kamar da wani littafi da wani littafi ka duba kawo na kamana, sun kawo nasu guda biyu haddin mana a ba shi ba kai ba kenan yanzu shi za ka haddace ha yanzu da an ce ka nuna ka na ce ka kai ya za ka yi ha ka ji bai haddace ba dama na ce ne a rubuto shi ne na ce ni na ce ne a rubuto aslan ba da kana faɗi na ce a faɗi ba ba kai ba ustaz kusan kuma dai tambayar ka hmm? subhanallah ba sunan littafi ba mu sunan shi kawai nake so ainihi na sani ne tambayar masu aluka Oh. ku je waɗannan abubuwan don Allah ku na waɗannan tambaye tambaye yanzu ko ka ba mutane fatawa ka ce kasi kiwon kaji saboda kirsimeti za su ji za su ji ba asali asali da abin da ya zama saɓon Allah ne to kada ku taimaka ko wajen saidawa ko kasar abin da mutum za ka siyar masa zai je saɓon Allah ne to amma kana sana'a ka wani ya zo